Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31 shida Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama maka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mata hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkan mu da yau ranar Lahadi 8 ga watan Afrilun shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin ko wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai. Amurka ta yi kira ga Rasha da ta janye goyon bayan da take baiwa gwamnatin Siriya bayan zargin harin makamai masu guba da aka kai. Hukumomin Jamus na kokarin gano ko akwai wasu mutane a cikin motar da ta banke jama'a a birnin Monster. an rufe wani gidan yari da ya yi ƙaurin suna a ƙasar ethiopia ko kuma habasha kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa mai alfarma sarkin musulmi ya ja kunnen matasa gabanin zaɓe mai zuwa kada mu bari wani ɗan siyasa ya amfani da mu domin biyan bukatarsa je mu karbi katin ƙuri'a mu riƙe lokacin zaɓe mu zaɓi wani maga ya dace wanda ya mana aiki shin menene tasirin yin amfani da kuɗi fiye da kima domin neman ƙuri'un jama'a wato su 'yan najeriya suna koya wa mutane hankali ne yanzu 2015 mun ba da kuɗi sun ki zaɓar mu yanzu gobe mutum yana da hankali zai zo ya fito da kuɗi ne ce zai sayi mutane kamar akuya haka kuma za ku ji cewa majalisar dokokin jamhuriyar Nijar ta tafka muhawara jiya asabar game da matsalolin da suka haddasa tsayawar harkokin karatun jami'o'i a kasar daga nan kuma za mu kawo muku shirin idan kwaya ta narke da hafsa mai muhammad ta shirya kuma za ta gabatar sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu rado kuke aiko mana ta hanyar imel amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Amurka ta yi kira ga Rasha da ta kawo ƙarshen goyon bayan da take baiwa gwamnatin sire cikin gaggawa ta kuma yi aiki tare da sauran ƙasashen duniya domin a kaucewa munanan har-haren da ake kaiwa da makamai masu guba. mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka heather north ce ta bayyana hakan a wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar tana mai cewa amurka na bibiyan wani rahoto da ya fito a ranar bakwai ga watan afrilu wanda ke nuna cewa an yi amfani da makami mai guba a kan wani asibiti da ke garin duma na syria sanarwar ta kara da cewa rasha ce ke da alhakin wannan hari saboda goyon bayan da take baiwa gwamnatin ta syria inda ake kaikaitar ɗimbin fararen hula ta hanyar suke numfashinsu wato a yankin da makami mai guba. 'yan tawaye suna zargin cewa dakarun gwamnatin sun jefa wani kutun bamabamai mai ɗauke da sinadarai masu guba a ranar asabar lamarin da ya halaka mutane da dama to sai dai kafafen yada labaran gwamnatin syrian sun musanta zargin 'yan tawayen yayin da dakarun kasar ke kai farmaki a gabashin guta da ke kusa da birnin damascus kungiyar syrian observatory for human rights da wata kungiyar likitoci ta sa kai sun ce akalla mutane 30 sun mutu a duma sanadiyar hare-haren sama kana wasu da dama sun jikkata hukumomi sun tabbatar da mutuwar mutane biyu da kuma jikkatar wasu da dama bayan da wata mota ta banke tarin jama'a a garin monster da ke arewa maso yammacin jamus mutum na uku da ya mutu shine direban motar wanda ya harbe kansa a cewar 'yan sandan kakakin 'yan sandan jamus andres bod ya ce masu bincike na tuntubar shaidu kan wani rahoto da ya nuna cewa wasu kara mutane biyu sun tsere daga cikin motar bayan harin Es liegen Zeugenhinweise vor, dass möglicherweise aus diesem Fahrzeug noch Täter geflüchtet sind. Kakakin 'yan sandan kenan cikin harshen Jamusanci yake cewa shaidu sun faɗa mana cewa mai yiwa akwai wasu mutane a cikin motar waɗanda ta iya yiwa sun tsere. muna kan binciken wannan zargi domin ba mu da wasu kwararan bayanai a yanzu a halin da ake ciki hukumomi sun ce mutane shida da suka jikkata daga harin na cikin mawuyacin hali hukumomin sun kara da cewa daga cikin waɗanda suka jikkatan akwai wata mata mai shekaru 51 da kuma wani mutum mai shekaru biyar masu shigar da kara sun ce mai yiwuwa mutumin da ya kai harin shekarunsa sun kai arba'in da takwas kuma ya fito ne daga birnin munich amma ya zuwa yanzu babu wani karin bayani kan wannan lamari labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kwanaki kaɗan bayan da ya ɗare kan karagar mulki sabon firaministan ethiopia ya fara cika alkawuran da ya ɗauka na samar da sauyi cikin makon da ya gabata hukumomin kasar sun rufe gidan yarin makelewa da ya yi ƙaurin suna a ƙasar ta ethiopia inda aka saki 'yan jarida da 'yan siyasa goma sha ɗaya da ake tsare da su fursunonin da 'yan jarida da suka samu kubuta daga wannan gidan yari sun ce an kwashe sauran fursunoni da dama inda aka mayar da su wasu gidajen yari lamarin da ya sa ake tunanin wannan mataki wata alama ce da ke nuna za a samu sauyi a fagen siyasar ƙasar ta habasha a ranar biyu ga watan nan na afrilu aka zaɓi abi ahmed a matsayin sabon firaministan ƙasar bayan da tsohon firaminista helen mariam dizalen ya yi murabus a jawabinsa na karɓar mukamin ahmed ya lalata mahimmancin haɗin kan ƙasar ta ethiopia yana mai cewa daga yanzu za su rika kallon kowace jam'iyyar adawa a matsayin 'yan hamayyar siyasa ba a matsayin makiya ba kasar Pakistan ta gayyaci jakadan Amurka David Hale domin gabatar da korafinta kan wata motar ofishin jakadancin Amurka da ta kaɗe wani mutum akan babur wanda har ransa. Wata sanarwa da gwamnatin Pakistan ta fitar ta nuna cewa jakadan na Amurka ya ba su tabbacin cewa za a bi diddigin lamarin daidai da yadda dokar kasar ta tanada da kuma tsarin matsayi da aka cimma ta Vienna kan harkokin diplomasiya na shekarar 1961. wani hoton bidiyo ya nuna yadda motar diflomasiyan amurkan ta ƙetare titi duk da cewa wutar danja ta dakatar da ita lamarin da ya sa ta banke wasu mutane biyu akan babur inda ɗaya mutu da biyun kuma ya ji rauni ofishin jakadancin amurka da ke islamabad ya mika ta'aziyarsa ga iyalan mamacin da kuma gaisuwarsa ga iyalan waɗanda suka jikkata a haɗarin bayanai sun yi nuni da cewa jami'an ofishin jakadancin na amurka na ba jami'an pakistan ɗin haɗin kai a binciken da suke yi a ƙarshe hukumomi a birnin york na amurka sun tabbatar da mutuwar mutum guda kana wasu ma'aikatan kashe gobara hudu sun ji rauni bayan da gobara ta tashi a katafaren benen gidan shugaba trump da ake kira trump tower gobara ta tashi ne a wani ɗaki da ke bene na hamsin a gidan mai benaye hamsin da takwas rotanni sun ce a lokacin da gobara ta tashi da misalin karfe biyar da rabi na yamma agogon amurka a jiya asabar babu ko ɗaya daga cikin iyalan shugaba trump a cikin benin wanda a nan ne gidan Trump yake haɗe da hedkwatar kamfaninsa. We don't know the cause of the fire yet. Um, units went up with the Secret Service afterwards. Shugaban ma'aikatar kashe gobara a birnin New York kenan Daniel yake cewa ba mu san musabbabin tashin gobarar ba. Ma'aikatanmu sun haura zuwa sashen gidan shugaba Trump mun ga yadda hayaki ya buɗe wato ya buɗe sauran sashen ginin. zuwa yanzu ba a tantance mutumin da ya rasa ransa a wannan gobara ba wacce sai da aka yi amfani da 'yan kwana-kwana kimanin 200 kafin a shawo kanta. Muhammadu Lalo ke ne karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla yayin da zaɓe a Najeriya ke karatowa mai alfarma sarkin musulmi ya gargada al'umma da kada su bari 'yan siyasa su yi amfani da 'ya'yansu wajen bangar siyasa ta hanyar ba su kuɗaɗe da kuma abubuwan da ke sa maye. Ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani. Iyayen ƙasar sun yi wannan jawabai ne a wajen taron taya sarkin ningi na goma sha shida Alhaji Yunusa Muhammadu ɗan yaya murnan cika shekaru arba'in akan karagar masarautar ningi. da farko ga abin da sarkin musulmi muhammadu sa'adu abubakar ke cewa to muhimmancin haɗuwar mu shine mu jihar hankulan jama'a zaɓe da nan tafi nan da shekara ɗaya domin shugabannin siyasa su kwashi ɗiyan mutane ɗiyan bayan allah talakawa sa bisa hanya wadda ba ta kware ba amma 'ya'yansu suna wani wuri da ɓoye kada mu bari wani ɗan siyasa ya amfani da mu domin biyan bukatarsa ya ba mu taro ko sisi mu je mu karbi katin kuri'a mu rike lokacin zaɓe mu zaɓi wani maga ya dace wani ya mana aiki kowane ne kuma saboda ka shugabannin mu mu tashi tsaye mu sabbata nauyi da Allah subhanahu wataala ya sa bisa mu gaba da biyayya ga hukumomi musamman gwamnatocinmu sarakuna da sauransu muna ƙara ba 'yan uwanmu musamman 'yan siyasa tabbas cewa mu aiki muke tare da su ba maya ba ba ja'in ja muke da su ba mu uwa al'umma kuma muna aiki tare da su kuma alhamdulahi yawancin su duka sun san haka nan sarkin kano sunusu lami da sunusu ya fara da yabawa shugabannin siyasa sabili da martaba masu sarautun gargajiya. Muna yabawa shugabanni na siyasa da suke martaba sarakuna muna kira ga dukkaninsu su koyi da waɗanda suke haka su ci gaba da kare girman masarauta da tarihi tsakaninmu da shugabanni na siyasa haɗin kai ne da taimakawa wajen abin da zai amfani jama'a da nasiha ta gaskiya da kawo gyara inda muke gani ana bukatar gyara muna fata za a ci gaba da bamu haɗin kai kuma za a ci gaba da sauraron shawara da yin abin da yake shine amfani ga al'umma uban biki mai mataba sarkin ningi alhaji yunusu muhammadu yaya ya janyo hankali ne dangane da batun matsayin sarakuna a kundin tsarin mulki ainihin ba na ci ra'ayin ma a sake roƙon kowa ya ba mu wani hurumi babu wata hujja mu hurumi duk abin da ke ƙasar ningin nan ina da hannu a cinsa ba komai hana ne haka na gada kuma zan tsaya in yi shi tsakani da Allah yadda da tashi da gani iyaye da kakannina suke tafiyar da shi saboda haka maganan a sa mu cikin tsarin mulki ai muna cikin tsarin mulki shi mulkin nan abin da bature ya faɗa a kamus ɗinsa government of the people by the people for the people to in ku haka fasarar take da hausa shine gwamnatin mutane wadda mutane suke yadda da ita to mutanen najeriya suke yadda da sarki saboda haka kuma me nake so a sara su. abdulwahab muhammad mana amurka daga bauchi a najeriya Tom Adalla a gaida Abdulwahab su ma masana kimiyyar siyasa da harkokin demokuraɗiyya da 'yan siyasa a Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayi dangane da yawaitar amfani da kuɗi da 'yan siyasar Najeriya kan yi musamman ma wato lokacin zaɓuka. Daga Kano Muhammad Ibrahim Kwari ya haɗu mana da wannan rahoto. Tun ba yanzu ba masana da masu rajin wanzar da demokuraɗiyya ke cewa amfani da kuɗi fiye da kima na ɗaya daga cikin manyan ƙalubale da demokuraɗiyyar Najeriya ke fuskanta. Malam Abbati Bako wanda ya yi nazarin kimiyyar siyasa da harkokin demokuraɗiyya a jami'ar Kent ta ƙasar Burtaniya ya fayyace alaƙar kuɗi da salon mulkin demokuraɗiyya. Kuɗi yana ɗaya daga cikin ƙa'idoji guda hamsin da bakwai na yadda ake yin demokuraɗiyya a duniya. Har ƙasashen da suka ci gaba irin su Amurka da jamani da Japan da Ingila da France da shauransu. Bi ma'ana akwai ka'ida alatta kama a najeriya abinda tsarin mulki ice na cewar kamar ɗan takarar shugaban ƙasa ya kashe naira miliyan dubu ɗaya ne wannan yana nufin kenan ba laifi bane 'yan siyasa su yi amfani da kuɗi ba laifi bane idan aka bi ka'idojin da dokokin yin zaben su ka daya shi yasa ma wato masana a duniya suke cewa duk al'ummar da ko ƙasar da aƙalla ba a da ba kowane ɗan ƙasa ba zai iya samun abin da ya gaza dala 2,700 a shekara ba komai kaskancin sana'arsa wannan a nuna cewar demokuraɗiyya ba za ta sami gindin zama da siyasa mai inganci ba to amma honorable ibrahim zakari sarina da ke zaman sakataren jam'iyyar apc a jihar kano ya ce tsarin nan na delegate domin zaben fitar da ɗan takara a jam'iyya na taka rawa wajen sanya 'yan siyasa su wuce gona da iri game da kashe kuɗaɗe a yayin zaɓe. din shi delegate ko ina son gaya maka za ka zo ka ba shi kuɗin wanda muka yi a Lagos tsakanin Buhari da su Atiku da su Kwankwaso ni ni nan ina son gaya maka wallahi tallahi dala muka dinga bayarwa amma ka duba kuri'ar da muka samu wato su 'yan Najeriya suna koya wa mutane hankali ne yanzu yanzu gashi mu yanzu 2015 mun ba da kuɗi sun ki zaɓar mu yanzu gobe mutum yana da hankali zai zo ya fito da kuɗi ne ya ce zai sayi mutane kamar akuya ba zai ba kuma ko ya yi ma mutane za su je su zaɓi abin da suke so ne za dai su karɓa tun da suna cikin babu shi kuwa mataimakin shugaban jam'iyyar pdp mai kula da shiyar kano ta tsakiya alhaji shehu na allah kura ya ce ko da yake siyasa ba ta gudana sai da kuɗi amma al'umma na tursas 'yan siyasar wajen amfani da abin da ake kira kashe kuɗi fiye da kima a lokutan zaɓe. al'ummar da za a nemi bukata a tare da su su kansu wasu lokacin suna tallafawa wajen yin abin da idan wuce gona da irin nema za a kira shi to wuce gona da irin domin akwai lokutan da ike akwai bukatuwa na al'umma wasu wasu bukatuwar na mutum nasa ne na shi karan kansa wata bukatar kuma za ka ga cewar ta al'umma ce 'yan yanki 'yan unguwa ko 'yan shiya wadda suke da ita ta larura wacce idan an maganta musu ita a hannu guda za ta taimaki rayuwarsu sannan a hannu guda mai yiwa kai ma za ta taimaki abin da ka zo da shi to kaga mai yiwa a tsarin demokuraɗiyya tafiyar da irin wannan al'amuran suna kasancewa ne bayan mai neman bukata ya samu biyan bukata wata ƙididdiga da masu bibiyar kuɗaɗen da jam'iyyu ke kashewa a fagen zaɓe suka gudanar ta nuna 'yan siyasa da jam'iyyunsu sun kashe fiye da naira tiriliyan guda a kakar zaɓe ta 2015 mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya To a gaida Mahmud, Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta tafka muhawara jiya Asabar game da matsalolin da suka haddasa tsayawar harkokin karatu a jami'o'in ƙasar mallakar gwamnati. wakilin murya amurka a yamai sulaimun barma ya aiko mana da karin bayani a yayin da ɗalibai ke korafi a kan rashin abinci a wani lokacin da samun kudaden alawus ke zama babban jidali a jami'o'i mallakar gwamnatin nijar ne wani sabanin da ya taso tsakanin ɗalibai da malaman jami'ar yamai ya ƙara rikita al'amura dalili kenan da ɗan majalisar dokokin ƙasa lami mummuna haruna ya buƙaci ministan ilimi mai zurfi ya hallara a zauren majalisa domin ya yi bayani ni na kiraye shi ne don mu ji Eh, da baki da bai ƙarya miye matsalai an san inda ake ba da ilmi duka ɗalibi yana ƙarƙashin malami ya ba malami ladabi amma shi malami in an ba shi ladabi ya kamata shi ma ya zamanto wannan ɗalibi ya riƙe shi da eh, kyau bai kamata ba a ce a cikin ƙasar tamu ta niger ɗalibai da mushunan su abun ya gagara mu iyaye ne mu deputoti ne mu hukuma ne muna kallon su a ce abin ya faskara. Majalisar bayan sauraron bayanan ministan ilimi mai zurfi Yahuza Sadisu ta buƙaci gwamnatin Nijar ta gaggauta kafa wani kwamitin da zai bullo da matakan magance matsalolin da suka addabi jami'o'in ƙasar. Duk wanda zai kawo mana gudunmuwa don mu shawo kan wannan matsaloli a shirye muke maɗauki wannan gudunmuwa a shirye muke mu zo mu zamana tare da shi don mu shawo kan wannan matsala saboda matsalolin a cikin jami'o'inmu matsaloli ne wanda shekaru aru-aru babu matsalan da ba ta da magani dai an zauna a tattauna saboda haka na yi imani za a warware ta kuma na yi imani insha Allahu wannan shekara ta bana wanda wasu ke tsamanin ta salwanta in Allah ya ba za salwanta ba kuma za mu cece ta. Sai dai kakakin 'yan majalisar dokoki na gungun adawa da ake kira zanzam lumana sumana sanda na cewa. Minista da ya zo lalle yana da niyya ya yi aiki amma yana cikin gwamnati ne da su kwanci hankali kawai ne ba su so kenan ko shi yana so tun da yana cikin gwamnati da bai son kwanci hankali kenan gidan jiya ne muke ko yanzu a ganin mu gwamnati demarshin da yana bin nan ba zai kawo a samu kwanciyar lahiya a university dole ne su yarda mu 'yan majalisa mu sa bakinmu a bari mu aikinmu na wakilin 'yan kasa domin a samu a sasanta. Dukan da ake zargin wasu ɗalibai sun yi wa wani malamin jami'ar Yamai a watan Fabrairun da ya gabata ya sa malaman jingine ayyukan koyarwa na tsawon wata guda kafin daga bisani su koma kan aiki bayan da wani kwamitin mashawartan jami'ar ya kori shugabannin kungiyar ɗalibai kimanin biyar matakin da ɗaukacin ɗaliban ƙasar suka watsar sabili kenan da suka cewa azuzuwan karatu a makon jiya yayin da hukumar jami'ar ta jibge jami'an tsaro da nufin kare lafiyar ɗaliban da suke sha'awar ci gaba da karatu sai dai wasu 'yan majalisa na cewa shi ƙarhi babu abun da yake iya kashe illa ya sa fitina tsakanin mutane amma in aka zauna aka tattauna ana iya asasantu. sasantu sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger mu nemi ilimi fitilar haskawa ilimi fitilar kyallawa To a gaida sile, jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kuma yanzu agogonmu na cewa karfe ɗaya da kusan minti ashirin na safe. Ga shirin mu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. barkanku da kasancewa da mu a sabon shirin idan kwaya ta narkefa. Shirin idan kwaya ta narkefa zai dinga zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kowace ranar Lahadi a shirinmu na karfe hudu agogon Najeriya da Niger. A cikin shirin za ku ji mu dauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolinsu sunana Hafsat Maina Muhammad ku biyo mu. Gaskiya lokacin da nake sha'anin shari dai gaskiya ni wata ce ta koya wata mata ce ta koya mu. Ita hajjiya ce tana da kuɗi hannunta mm. sai ta taɓa sammun. za ku ji mu ɗauke da ci gaban hirar da muka yi da Malam Umar Jamma Julde, ƙwararren ma'aikacin asibiti a fannin kula da masu fama da matsalar ƙwaƙwalwa a asibitin Kwari a jihar Sokoto, wanda ya bayani a makon jiya kan dalilan da yake sa mutane musamman mata suke shiga harkar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. Ga karshen tattaunawar tamu. Ana cin nasara na da hankali don shi harkar shaye-shaye da ta ciro mutum ta kawo shi asibiti da an fake su bai samu waɗannan ƙwayoyin da yake sha bai same su ba kwata-kwata. Yawanci zai wuce mata TV normal human being babu wata matsala amma babban ƙalubalen shi ne ya fahimci cewa waɗannan ƙwayoyi ko kayan maye da ake sa ga illar su gare su. da kuma yadda zai bi ya yaƙi da zuciyarsa ya daina ya fahimci irin koma baya da suka gani shi game da fannin rayuwa har ya fara tunanin da kan sannan ya cire kansa daga cikin wannan lalura to shine babban ƙalubale cikin mutane goma da za a gaya miki gaskiya in ka samu guda ɗaya wanda ya fahimci wannan har kawar da shi to ta matsala duk abin ya dogara a kan shi mutumin da ake hmm. ake binin da shi da yadda ya ɗauki abin da yadda ya fahimci abin to in ya koma cikin society cikin al'umma in ya ci gaba da zama da zamantakewa da al'umma har ya kiyaye duk waɗannan sharuɗa da aka sami su to shi ke na kaji an ci nasara. to madalla bari mu ɗan numfasa da wannan waƙar. To da yawa dai daga cikin matasa sun wayi gari ba sa iya rayuwa sai sun yi tatil da kayan maye, amma fa cikin matasan akan samu waɗanda shaye-shayen ke ginsarsu su nemi mafita ta yadda za su zama mutane nagari. Wakiliyar muryar Amurka a Kano Baraka Bashir ta yi hira da wani matashi da ya buƙaci da kada mu ambaci sunansa wanda Allah ya kubutar da shi ya farga kafin ƙwaya ta narke masa ga hirar tasu. da kaɗan da kaɗan na fara na fara da cigarette da kanan sai na fara shan indian hemp wanda ake kira taba wiwi da kanan kuma na fara shan giya in shekara ta sha shida lokacin kama idan sha shida suka kama kama tsu idan baka yi ba ka ji kama tsu kana so yi irin baka jin daɗi ka ji ka takure ranka a ɓace mm. wani sa'in baka yi bacci ba wani sa'in sometimes ba ke cin abincin ma gaskiya farko farkon shan ta kafin ta kama ka ba mm. daɗi ba ne kawai dai sha ke dan burga kawai mm. kana ji kana gani kamar wani abu ne haɗaɗɗe ko abun burgewa gaskiya a lokacin da nake sha ni shari dai gaskiya ni wata mata ce ta koya mu mm. ita hajjiya ce tana da kuɗi hannunta sai ta taɓa san min da dai wannan ne zan ci abun shan shan da aka taɓa koya min tabbas da dai ina suya mata abubuwan maye ne ta bani kuɗi tura min suya mata a wannan da shi ta same ni dama to sanadiyar kwayoyin ita ba ita mace ce ba ta fita ta siya ba hmm. to ta kan ake ni siyo mata to garin wata rana siyo mata sai na tana sha sai ta ce ko zan dandana ne na ce hmm. eh ta bani dandana da kanan na ji dadin shi to yawanci dama ban da kuɗin siya ita ce take bani a hanci ko kuwa a shi shi kokin shaka yake amma crack a kamar dutse zaki gan shi dan karami hmm. in kai kwana da yawa kana sha da yawa zaka fara hallucinations gane gani abin ka ga abu zahiri wani ba haka bane dan akwai ran da muna zaune da ita ta ga wai magiya wuce muna zaune da ita kuma ba wani magiya ta wuce kai gane gane ta daɗe tana yi ba hutu kisan in kana yi ba ka yi bacci ba in kana shan crack da hukin zata naka ka bacci zama ne na lura cewa rayuwa ta gaba da wasu suna iya shaye-shaye kuma ke gaba ta affecting yanayin karatun su zai ga mutum ya ina shaye-shaye je makaranta ya gama karatu da rayuwar shi sai dai ni kuma ina ta wuri ɗaya ina zaune sun yi aure irin wannan abun kuma na ga irin wahalhalun da iyayena suke babata musamman da yake babana Allah ɗauran shi mm. kuma na gani ina ta sha ma ya ma daina bani daɗi ma gaskiya kawai dai shan shan addiction nake ya kama ni amma wani wani daɗi da nake ji a da na daina jin daɗin nan in ban canza rayuwata ba da na sanin da ya a lokacin ma zai zo ƙara ƙaruwa mm. da kaina na kai kaina rehab center mm. na ɗauki kafa na je kawai gani na suke na ce suka ce lafiya na ce gashi nan ni ga matsala ta ga abin da ya kawo ni so nake tsaya nan wajen in yi wata daya in canza rayuwata suka ce yanzu shekara close to shekara biyu kenan akwai wanda nake zama da su wanda nake sa ran maybe yau da gobe su ma Allah yadda za a samu shirya abin da kai shuka shi zaka girba zancen gaskiya ba wani zancen wai kai kanka wai cewa zaka dinga aikin banza wai ka ce ko Allah zai baka sa'a kai wannan gaskiya abin da ka shuka shi zaka girba ya koya mu wannan masu sauraro a nan za mu dakata amma ga mun taɓi kan abin da shirin idan kwaya ta narkefa ke tafa da shi a mako mai zuwa. shaye-shayen nan ana fara kamar wasa ne to amma idan aka ci gaba sai ya zama cuta ina so ka bari amma ba za ka iya bari ba. Dr. Aisha Yushau Armayau kenan babbar likita a fannin lafiyar kwakwalwa wacce take aiki a asibitin koyarwa da ke jihar Plateau. Ku dai ku kasance da mu a shirinmu na karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. karfe uku agogon Ghana kenan. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin ni Hafsat Maina Muhammad daga nan birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. To a gaida Hafsat yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu kuke aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau cewa yi, Hukumar Lafiya ta Duniya WHO yana taya ki murna bisa ga cikarki shekaru saba'in da kafuwa da fatan za ki sake yi ƙoƙari ko nasarorin da kika samu cikin shekaru saba'in a wasu shekaru masu zuwa. Saƙo daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a. Saƙonmu na gaba cewa a yau ina son ku bani dama in yi kira ga gwamnatin jiharmu ta Kaduna da ta ƙara ɗaukar matakan tsaron rayuka da kuma dukiyoyin al'ummar jihar ba tare da nuna bambancin addini da siyasa da ko ƙabilanci ba daga ƙarshe nake kira ga dukkan al'ummar jihar kaduna da mu ƙara baiwa jami'an tsaron jihar mu goyon bayan da suke bukata domin samun dawamamman zaman lafiya a faɗin jihar mu baki ɗaya sako daga shugabar kungiyar muryar talaka ta matan tarayyar najeriya hajiya Gambo mamman gusau mu na gaba cewa yi, bin ubarnin kotu da tsohon shugaban kasar Brazil Lula da Silva ya yi, na miƙa kansa hakan ya nuna dattako da biyayya ga dokar ƙasa. Saƙo daga Mansur Almugumel. Sai kuma sakon da ke cewa haba shugaban mu Nijar, Hausawa suna cewa idan ana darafin da uwa aiki. Yau ce ranar da muka gayyaci al'ummar da magaran domin yin zanga-zangar lumana wadda muka shirya a yau Lahadi. To amma sai gashi an waye gari kun hana mu wannan zanga-zanga. Saƙo daga Musa Hadarin Asuba da Magaran. Sakonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a Bauchi tarayyar Najeriya. Ya ce daƙila yaɗuwar zazzabin lasa da gwamnatin jihar Abia ta yi ya yi daidai. Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. To madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. amurka ta yi kira ga rasha da ta kawo ƙarshen goyon bayan da take baiwa gwamnatin siriya cikin gaggawa ta kuma yi aiki tare da sauran kasashen duniya domin a kauce munanan har-haren da ake kaiwa da makamai masu guba mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka heather nawa ce ta bayyana hakan a wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar tana mai cewa amurka na bibiyan wani rahoto da ya fito a ranar bakwai ga watan afrilu wanda ke nuna cewa an yi amfani da makami mai guba akan wani asibiti da ke siriya hukumomi su tabbatar da mutuwar mutane biyu da kuma jikkatar wasu da dama bayan da wata mota ta banki tarin jama'a a garin monster da ke arewa maso yammacin kasar jamus mutum na uku da ya mutu shine direban motar wanda ya harbe kansa a cewar 'yan sanda kakakin 'yan sandan jamus ya ce masu bincike na tuntubar shaidu kan wani rahoto da ya nuna cewa wasu ƙarin mutane biyu sun tsere daga cikin motar kwanaki kaɗan bayan da ya ɗare kan karagar mulki sabon firayim ministan ethiopia ya fara aiki wato cika alƙawuran da ya ɗauka na samar da sauyi cikin makon da ya gabata hukumomin ƙasar sun rufe gidan yarin makelewa da ya yi ƙaurin suna a ƙasar ta ethiopia inda aka saki 'yan jarida da 'yan siyasa goma sha da ake tsare da su fursunonin da 'yan jarida da suka zauna a gidan yarin sun ce an kwashe sauran fursunoni da dama inda aka mayar da su wasu gidajen yari. To madalla masu mu da wannan makakashin shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe litinin da misalin karfe 6 na safe a ogun Najeriya da Nijar wato karfe biyar a ogun Ghana za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya tayar gabatar da shirin da kuma Chubahiro Jodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Santos Nisar Fil Hashin Gumel ke cewa sai mun sake haduwa. Salamu alaikum.